na lokaci da aka ce ne yau ta kan halin suna kuma na ko da ya shari'a irin wannan da kamar yana kan hadisi kamar yana kan kujera alƙalin ne ban da tambayar misali tambayar ba da duk da yin misali da halin da duk in yayin tafi

ai ba su da tsofa shi yasa a tantance abubuwan da dole sai an je gaban alƙali da kuma abubuwan da wasu za su iya zama su yanki a cikin gida abin da an je can gaba ba zai tashi mun gane daga duk wanda zai da kotu sai dai ya shiru kudu ya ce a musulunci in ya ci kuma an yadda da hukuncin da shi ce duk abin da ya kasance sai an je a gaban alƙali ne ke magana amma a nan tsakanin da hukuncin ka shi ke nan ka ce ma ka wani kai ya fita sai a cikin an je ko tun shi ke yanki a nan tana da tsufa a karfi amma wani hukunci da ko da sai an je gaban alƙali ƙari sai dai a ce mu a gani da ya gane ka. A yanayin hukunci da shayoyi yawwa a yanzu halin da ake ciki ai dama duk abin da aka ce maka kotun shari'a musulunci zai iya maka hukunci a kai ba ya halatta a ɗauka a kai ma kastamar ko ga da ka'idar ba ba kastamar ba kai ma kastamar ga abin da ka tabbatar da cewa an aka kai kotun shari'a musulunci shari'a musulunci za ta yi hukunci Tana da hurumi ki da hukunci a kai to nan baya halitta a tsallake hukun shara'a hukunci ta je hukun turawa kun gane wannan kuma ka'ida ce yana da wannan tambaya ce mai kyau tambaya ce mai kyau ga hukunci misali abin da ya shafi miji da mata na da dama na shari'a hukunci su ma wannan har a da su kuma ko da shari'a hukunci za a maka za a maka hukunci a kowace fatin akwai alƙali na shari'a a shari'a a fasikin kotu akwai alƙali na musulunci masu sharaɗi ne duk ba kotun kotun koli ba akwai masani shari'a musulunci haka kotun ɗaukar ƙara akwai masani shari'a musulunci koli so da ka in shari'a ta fara daga ƙaramin kotu aka yi ta daga ƙara aka yi har su kuma kotu da shi abin ya ta iyali kuma kai musulunci ne to da musulunci za a yi ta maka shari'a ta fi wannan bangaren ai mu gode ma ko sannan kuma da sauran wasu abubuwan da ba wannan suna abin da aka so a tabbatar shine har abin da ya shafi haji ya zama in ya wuce matakin jiha ko da an tafi kotun koli abin da aka yi zai iya tabbatuwa shi yana da hanyar da ake ce ce ku ci da ya amma dai abin da ya shafi rayuwar iyali har kotun koli da shari'a musulunci za a maka ba ka da wuce da za ka ce ba da shari'a musulunci idan kai ne kake kai ba ka so a maka a kuma nan mutum ya zama wani abu ko shi shi ne za a mutu ko ce shari'a Allah yanzu ya zama kuma wani abu daban ne shi ya zama sunan shi Allah shi ne